Tanzilul kitabi من الله العزيز الحكيم saukar da Alƙur'ani daga Allah mabuwayi wanda babu mai rinjayarsa kuma mai hikima cikin halittarsa da ikonsa da gudanarwarsa